Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa akan mita 200 da digo biyar da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. A ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da daren yau alhamis 21 ga watan nuwamba ibrahim kalmasi garba ne da aisha sule da sauran abokan aikinmu daga namurin washington dc muka sake kawo muku da wani sabon shirin a wannan daren to a babin rahotanninmu za a ji cewa an sako wani fitaccen dan gwagwarmaya daga kurkuku a jamhuriyar nijar wannan zama da na a kaso ni ya sa ni a matsayina na mai kare hakkin dan adam in kara ilimi bisa kan irin musguna ma dan adam da ake a kasar nan ta Nijar. Idan mun leka gane kuma za a ji cewa za a gindaya ma addinai wasu tsare-tsare saboda tabbatar da zaman lafiya da zamantakewa mai inganci. Idan mun koma Najeriya kuma za a ji yadda wasu 'yan Najeriya ke ganin sabon tsarin biyan haraji da kuma alfanu ko rashin alfanun biyan harajin ma sannan kar a mance bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan rusa sabbin masarautu hudun nan da aka yi a kano kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da labaran wasanni amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum. Wata tsohuwar babbar jami'ar fadar White House a bangaren harkokin tsaron kasar ta bayyana wa masu sauraron ba'asi game da bincike duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa batun Ukraine ce ta yi katsalandan a zaben Amurka na shekarar 2016 wanda Trump ya lashe ba rasha bane zancen kage ne kawai. Fiona Hill da take amsa tambayoyi a gaban kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka ta nuna rashin yarda da matsayin Trump wanda jefi-jefi ya faɗi cewa akwai yiwuwar Rasha ta yi katsalandan a zaben a baya. Sannan ya kuma ce ya amince da shugaban Rasha Vladimir Putin akan musanta cewa Rasha ta yi katsalandan don taimaka masa. a wata hirar wayar tarho a ranar 25 ga watan yuli wadda ita ce umul uba'isin wannan bincike da ake yi na neman tsige shugaba donald trump ya ce ya roƙi shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky kan ya yi musu alfarma ya ƙaddamar da bincike a kan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa a jam'iyyar democrat wato joe biden tsohon mataimakin shugaban amurka kasar china ta ce tana ci gaba da kokarin warware takaddamar cinikayya da ke faruwa tsakaninta da amurka duk da barazanar da shugaba donald trump ke yi ta ƙara sanya haraji akan wasu kayakin da china ke sarrafawa wani mai magana da yawon ma'aikatar cinikayyar kasar gawo feng ya faɗa a yau dinnan alhamis cewa china na da niyyar ta yi aiki da amurka bisa ga sharuɗan samar da daidaito da kuma mutunta juna da fatan cima matakin farko wajen ƙulla yarjejeniya tsakanin ƙasashen biyu ƙasashen biyu dai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun sha ɗaukar matakan ƙarawa juna haraji fiye da shekaru ɗaya kenan tun bayan da trump ya gabatar da bukatar neman china ta yi wasu canje-canje ta fannin kasuwancinta da kuma janye tallafi akan wasu abubuwa da ma dai fannin fasaha haka zalika amurka na son china ta janye tallafi akan wasu kamfanoni mallakin gwamnatin kasar ta kuma ba kamfanonin amurka damar shiga kasuwancinta sosai china ta ce manufofin cinikayyar amurka na neman dakile damar kasar sosai labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akalla mutane biyu sun rasa rayukansu a arangama ta baya-bayan nan da ta faru tsakanin jami'an tsaron iraki da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a birnin bagadaza hukumomin kasar sun bayyana cewa an kashe masu zanga-zangar ne a lokacin da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa don fatattakar masu zanga-zangar daga gadar sinak da ke birnin masu zanga-zangar sun mamaye gadar sinak da ma wasu gadoji guda biyu wato aron da jumuriya waɗanda suka bi ta kan kogin tagris ta nan ne kuma ake bi a je wurin da ake kira green zone wato fadar gwamnatin ƙasar tun a watan oktoba da ya gabata aka fara zanga-zangar akan rashin aikin yi da ayyukan more rayuwa dalilan kuma suka karu suka hada da cin hanci da rashawa da suka bazu a ko'ina a kasar da kuma bambancin da ke tsakanin al'umma ta fannin tattalin arziki. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanninmu za mu fara yada zango ne a jamhuriyar Nijar. inda wata kotu a damagaran ta saki dan gwagwarmaya saddad iliya dan malam wanda aka jefa shi kurkukun watanni ashirin tamar abari gare ki an tsare sadat iliya dan malam tsawon watanni ashirin a gidan kurkuku bisa zargin shi da shirya zanga-zanga na ta da zaune tsaye zagi ga 'yan jam'iyyar pnds tarayya yaya masi dan kungiyar kwarar hula ne a nan jihar da magaran kotun ta sake shi saboda abu biyu na ɗaya dai akwai take doka eh, wanda ake cewa code de procedure penal musamman a kudure na shi na 186 sadara ta biyu wanda ta ce an mutum ya nema a misatin talala kotu tana da tsawon kwana biyar ta ansa wannan me yake da suna ko ta yarda ko ta ki amincewa ko kuma an ya daɗe tana da wata guda kenan kwana talatin to a yau fiye da wata biyu ko ta bata ce ba komi dangance da neman sakin talala da lauyan shi ne ma'ai don haka ta yi na'am da ta take doka yar kuma ta cewa ranar 20 ga watan mai wato juji mai bincike bayan ya kammala bincike ya ce ya saki abokin aikin musadat iliya dan malam ya je gida bayan ya tafi gida kuma ya dawo wani lokaci da za a sa nan gaba a yi shari'a kungiyoyin horar hula jama'ar gari yan uwa da amanan arziki na sadat sun tarbe shi cikin doki da murna na gode ma jama'a kuma jama'a ta nuna lalle cewa abin da muke yi ta san saboda ita muke yi da ku 'yan jarida da kuka sa su kungiyoyin da suke wutarwa aka san da suna yi a duniya gabaki daya dan gwagwarmayar ya ce wannan zama da ya a gidan kaso ya kara shi da abubuwa da dama wannan zama da na a kaso ni ya sa ni a matsayina na mai kare hakkin dan adam in kara ilimi bisa kan irin musguna ma dan adam da ake a kasar nan ta nijar halin da sauran yan gidan yari suke ciki ka hali ne marasa kyau a gyara harkokin gidan yari yan uwa da iyayen sadat farin ciki a wajen su baya misaltuwa elmai da ake ce min kuma ni uwa nake ga sadat tarban sadat na zo kuma na ji daɗi na ƙara jin daɗi ni kan washe ce muna cikin farin ciki mun yi godiya ga ubangiji mun gode mun ji daɗi sosai kuma allah kare shi gaba allah kare shi daga idan makiya tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar nijar to a gaida tamar daga nijar kuma bari mu nufi kasar ghana inda gwamnatin kasar ke shirin gindaya wasu ka'idoji addinai saboda zaman lafiya da kuma zamantakewa mai inganci daga accra ga ridwan abbas da cikakken rahoton Yayin lokacin saduwa da 'yan jarida, ministan ma'aikatar kula da sha'anin sarauta da addini Mr. Kwesi Jamesi ya ce damuwar ma'aikatar tasa na akan wasu ɗabi'un ƙungiyoyin addini ne waɗanda suke take haƙoƙin adam da sunan addini ɗin. Abinda ya ce ya kaucewa yadda ya kamata adam ya samu walwala na duk harkokinsa. wannan ne abin da ya karfafa ma'aikatar ta fito da matakai da za su jagoranci yadda ake tafiyar da majami'u cikin kasar kusan mun shirya tsaf-tsaf mu gabatar da tsarin ƙasa A kan addinai ga gwamnati na jin azamanmu gabanin na ƙarshe da za mu yi za a gabatar da wannan tsari domin mu san inda muka dusa domin shi da zaran an gabatar da wannan tsari ya zama wajibi duk kowanne mu jami'a ta biye masa gwamnati ba ta fito da wani abu da ya shafi biyan kuɗin haraji na mujami'u ba sai dai abin da muke sa ran yi shine mu tabbatar da abin da muke kira izinin hukuma yadda za a rajista duk coci-coci yadda a ƙarshen shekara kwamishin za ta tabbatar da yadda coci-coci ɗin ke aiki da yadda suke amfani da albarkatunsu domin kyautata rayuwar mutane don haka samun izini shine mafita amma ba haraji ba ministan ya ce ma'aikatar a bisa haɗin kai da babban gidan sarautar ƙasa suna gudanar da wasu halattattun shirye-shirye na sasanta rikice-rikicen sarauta duk faɗin ƙasar. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ritwan daga Ghana kuma bari mu leƙa Najeriya. inda hukumomi da 'yan ƙasa ke bayyana ra'ayoyinsu kan tsarin biyan haraji da alfanu ko rashin alfanu wannan tsarin zainab babaji gare ki shugaban hukumar tattara kudaden haraji a jihar plateau da shi arlat ya ce tsarin da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na tattara kudaden shiga a asusu guda da samar da lambar biyan haraji wato tin number hanyoyi ne da ake tantance jama'a da sanin irin sana'ar da suke yi don samun bayanai da zai kai ga gwamnati ta bullo da tsare-tsare masu inganci wa al'umma. Aiki mu da muna nan a Jos kawai da Bukuru. Yadda muka yi din ya sa most of the people in the local government sun san cewa ya kamata su dinga biyan tax. Har yanzu suna biya. Akwai wani abin da za a ce yanzu haka an yi waɗanda mutane sun samu amfanin sa da biyan harajin da suke yi? Akwai sosai don a yanzu nan kina cikin jos kya gan wuta ko'ina akwai schools da yawa da aka renovating hanyoyi ma da yawa da aka you know, building so culverts da masalolin da muna, muna kan tidying shine complain na mutane akan ease of payment wai da sai sun zo nan kuma sai sun sun karba tin kafin su biya because ba wani payment da za a yi ma government na plateau without tin yanzu this time around wannan matsalolin mun ce to staff namu su dinga bin su a koina su create masu team. Shugaban hukumar tattara kudaden haraji a jihar Plateau da shi lat A wasu lokatai in hukuma ta tunkari jama'a batun karban haraji takan samu turjiya saboda wasu na zaton ba sa cin moriyar abin da suke biya. Na shiga gari don jin ko mai jama'a ke cewa kan harajin da suke biya. Sunana Abdulrahman Bala Manguwa sai. to mu mun san abin da suke mana gwamnati take mana a nan tana kwashe mana shara bayan wannan ba gurin parking sannan na biyu in damina yi saman mu ruwa na zuba sannan cikin kasuwan ba hanya sunana joseph yakubu eh a gaskiya a gani na gwamnati ta yi kokari ma talakawa akwai street light da aka samar a cikin gari sai dai matsalolin yawanci hanyoyin in kin duba zaki ga a suke na biyu akwai peace meeting meeting ɗin da ake yi na zaman lafiya wannan meeting meeting ɗin ya haifar da an samu zaman lafiya sosai a cikin ƙauyuka har da cikin garin ma sunana sadiq abubakar ne kuna biyan haraji gwamnati suna karba kudin nan amma dai gaskiya mun mu ga muna suna mana ba nan Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan harajin da gwamnati ke karɓa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab, an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan hukuncin wata babbar kotu a Kano na rusa sabon masarautun nan hudu da gwamnan Abdullahi Umar Ganduje kirkiro waɗanda koko wanda hakan ya janyo takaddama kafin nan a ɗan ji wannan. Gwamnan yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar za mu fara daga Baucin Yakuba. Waye ke kan layi daga Bauchi? Tare cike da Bala Alhajin ka daga daga makwallon jihar Bauchi. To Alhaji muna jin ka. Eh dangane da rushe wannan masarauta da aka yi daga jihar Kano. Mm. Gaskiyar magana Ganduje zai iya daukar gara a kai don saboda ya samu a mai da wayannan masarautu tunda tunda majalisu sun ba shi daman ya kirkiro su kuma ya kirkiro su ya zauna an majalisu sun ba da dama ya girgiro su ya girgiro to don haka dai iya ɗaukar gara a ba shi wannan sarautu su zama masu sarauta cikakken iko. To ba ka ganin watakila kotu ta duba ta ga ba abu ka'ida ba shi isa ta ce ah, ba halartattu ba ne ba? To inda sun san ba abu ka'ida ba ai kamata yi dole dole su samu tun kafin a nada din a hana su. To ko ba kuma naɗa su sai ya ce kuma an rusa su kamar kai ne fa a baka kyautan mota da gida a zo kuma daga baya a ce an cire maka an kwace maka shi wannan gida an ce kuma ba haka ba to ai kotu ba ta da ikon kawai ana wani abu ta tsaye da shi in ba a kai kara gabanta ba to ai yanzu ai shi shi ganduje da iya kaiwa ɗaukaka gara akan wannan al'amari da aka masa to mun gode sosai daga bauchi a kubar mu je mu naija wake kan a naija rahim ne wankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim muna jin ka to gaskiya wani al'amari idan zaka fuskance shi na ɗaya daga cikin sharin siyasa ne kawai oh. domin saboda ani dukkan masarautun nan da ainihin aka ba su wutar yanka babu wanda bai da daraja da kima idan jama'a kuma a iya inda ake yankin da yake riko oh. amma amma da siyasa ta zo duk gaba ɗaya ta rarraba take so ta rarraba kawunan hankulan mutane to abinda nake ba ainihin sarakunan nan shawara su tsaya su kwantar da hankalinsu yi aiki da kafin hankalin su kar su kawo hatsaniya da tashin hankali a jihohi musamman jihar kano da sauran jihohin makwata abin da yake kira to mun gode sosai da wannan shawara taka daga nan bari mu je kaduna garin gwamna ke kalla a kaduna ka ci garba barka da yammaci barka da musan garo sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya haka To wannan abun da mu mun san siyasa ne ake ta wannan rikita-rikita. Amma shi sarkin Kano ne yanzu sunusi da sunusi ai shi ne shugaban waɗannan sarakuna. na ne wannan kotu za su kirkiro mutane tashin hankali a jihar kano an san arewacin najeriya kaka ba inda yake jihar kano gaba daya don haka mu kiran da muke ga mutanen al'ummar jihar kano kada su bi wannan magana ta kotu a zo ana da hankali ana kashe mutane sarkin kara ya tsohon sarki ne sarkin bit tsohon sarki ne sarkin bit zauki ga ta nan ina ne duk inda ka san wayannan sarakuna da mutan akwai su ta me za a zo ana magana wai kotu a baku kuɗi ku zo kuna abubuwan da wallahi ya kamata kotun najeriya ku tsoron allah ku rera haɗa hayaniya a najeriya wannan wani irin abu ne saboda Allah muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kano Malam Abdullahi Umar zai ɗaukar tsara domin a karba wannan wa'innan sarakuna ba mu yarda da wannan tsarin ba sai muku fatan alkariya ta ci lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To har yanzu dai mun makale a Kaduna din Musa Garo ya sa abokinmu ya ja kafar mu wake kallaye a Kaduna har ila yau. To a Alhaji Musa Garu ta barka da sauka bayan kalmar shi garba sunana Murtala Allah kira da gare da gasa kawai tarihin Najeriya. <laughs> Barka da Murtala. To Musa eh, eh, kalmar shi ra'ayi ya sha bamban da na ciyaman dinmu na masu buga waya tun da aka yi wannan abu na Kano dama a wannan tasha na kuna faɗa tun daga ranar na ci a ni ban gamsu kuma ba na tare da gwamnatin Kano da ce irin wannan a kada lokaci aka je majalisa aka yi abin da gaskiya muke ga an yi gaggawa hmm. kuma dama mun faɗa a wancan lokacin ko ba wannan gwamnati ba ko ta gwamnati ta zo dole sai ta kalubanci irin wayannan a naɗe-naɗen da aka yi na gaggawa don an sa siyasa a ci a tunanin mu to kuma sai Allah ya sa cikin gwamnatin nan kuma aka ga wani alkali yana son gaskiya ya fahimci abin da aka yi bisa kuskure ne to kaga muna ƙara fahimtar gwamnatin nan kenan mafi yawancin alkaliyan sun dawo suna adalci ubangiji Allah ya kara tabbatar da digadigansu akan adalci da sauran shugabanni da fatan za a tashi lafiya to lallai murtala dama an ce karkataccen wani daidai ɗin wani kenan ra'ayinka ya bambanta da na ciyaman wannan yayi daidai to bari mu je mu bauchi wake kan layi a bauchi assalamu alaikum ibrahim kalmasi garba barka da warhaka sannu mai magana samaila ya fawa kafin ma da karamar hukumar ganjo a jihar bauchi to malam samaila muna jinka To alhamdulillahi gwamnatin APC dai sun ce su da masu bin doka ne. Gwamnan jihar Kano ya yi karan tsaye ma doka ya amfani da wata dama ya kirkiro masarautu don ina tare da ina tare da da wannan da mutala. Hmm. Domin har ga Allah bai kamata a ce domin kana gwamna ka yi abin da zai kawo na kasu masarakuna ba. Hmm. Gwamna fa shekara takwas ya a Najeriya. Masarautun gargajiya ko su ko dindindin ne in ba wani ikon Allah ba sai rai da mutuwa. don haka jam'iyyar apc fa su gwamnanin nan fa da ƙasa gaba da sun ce suna bin doka amma yana cewa bai yarda da hukuncin kotu ba su kuma sun ce sun wasu bin doka ne don haka wannan su rika nazarin akan wannan al'amari fa mai magana sama'ila ya suwa kafin mara kamar kumar zanjo a jihar bauchi. to mu gode malam sama'ila daga bauchi bari mu koma kanan daba din inda abin ya faruwa yake kan laya kano. yawwa assalamu alaikum sunana ba da mafi ali rijiyar lemo daga kano nigeria. to bari ba su muna jinka. to alhamdulillahi mu masu biyayya ne ga hukuncin kotu oh. amma maganar sarakuna suna nan daram dam an yi kuma an Allah da za mu ɗaukaka ƙara kuma da izinin Allah muna da nasara domin magana ta gaskiya zuwan wa'annan sarakuna wallahi ci gaba ne sosai duk inda za ka hira da wa'anda suke zaune a nan yankuna irin mu wallahi za ba abin da za mu ce sai godiya domin ci gaba ne amma bai kamata a ce a zo a tare a cikin gari ba gaba ɗaya ga wasu gurare da ya kamata a faɗaɗa a kai can ma ci gaban amma yanzu an zo an yi sarakunan nan mutane sun samu ci gaba amma wasu sun zo suna suka sun yi suna ta kai ruwa su kai su kawo su kai su kawo amma in Allah ya yarda muna da nasara to baka ganin kamar shi wannan ci gaban ya janyo kamar dai ci baya ma eh, sananniyar masarautar Kano da kusan ko ina a duniya ake alfahari ko ake akasanta. ai babu magana ci baya a ciki ai bai wa'yancan mutanen gaba ɗayan ka duba misali kamar ka zauke sarkin buci. Oh. ai kaga tun rayuwarsa gaba ɗaya a cikin sarauta ta cikin garin nan aka haife shi kuma a cikin sarauta yake ya san duk abin da ya kamata ya na sarauta saboda kaga da aka kai shi bicin nan wallahi karka ga irin ci gaban da aka samu a yankin buci? to mun gode da ra'ayin ka bari mu je mu sakkwatan shehu ake kalla a sakkwato assalamu alaikum wa alaikum assalam A sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarba daga mm. jihar Sokoto. Muna jin ka. Eh da a gaskiya ni dai ina matuƙar farin ciki da wannan hukunci. Mm. A duba da ganin gidan kaddi ba shi wannan gwamna ya wannan abin da ya na farko ya sa ra'ayin siyasa a ciki. A duba da ganin na daidai wannan sarki sarki da mai ilimi kuma haziki wanda kuma zuwa ne a Kano a zama ci gaba kwarai da gaske. Kafin mana muna mashi fata alheri kuma shi kansa gan duje. muna kira ga shi gaskiya akwai buƙatar ya ɗebe siyasa a cikin sha'ani saboda shiga siyasa a masarauta haka siyasa babban kuskure ne babba da fatan Allah ta taimake Islahi Ismisi kuma Allah taimake a jihar Kano da Najeriya baki ɗaya daya assalamu alaikum sunana Abdulshir Juna Musa Warwa to mun gode Abdulshir Juna daga Sokoto bari mu je Jos kwata yamma da Bauchi ke kan layi a Jos kana magana ya Mustapha dan masanin kanan jihar Plateau, Najeriya. To dan masanin kanan muna jin ka. Eh ina ba da shawara ne shiga dukkan lamari masarauta masarauta ce. Haka. Da haka masarautar Kano babban masarauta ce a Najeriya da haka ina ba da shawara ma gwamna Ganduje da ya kara rikon amana. Mm. Da shi mai girma sarkin kano muhammadu sunusi hmm. wato kowanne su ya ja girman su kenan ko hmm. to mun gode sosai a dan mutanen plateau mun gode kowannen ku da ya ba da gudunmuwa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu mun gode to yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice kaftin ɗin kungiyar ƙwallon kafar Najeriya ta Super Eagles Ahmed Musa ya bayyana cewa zai ɗauki nauyin karatun ɗalibai 100 a wata jami'a da ke birnin Kano a arewacin ƙasar. Musa ya ce an tsara karatun da zai ɗauki nauyin ya bada dama ga ɗaliban su karanci kowane irin fanni na ilimi da suke bukata a jami'ar Skyline wacce ta baiwa ɗan wasan mukamin jakadanta. Wannan ne aikin jin kai na baya-baya da tsohon ɗan wasan na ƙungiyar Kano Pilas ya yi bayan tallafin abinci da katifu da makudade da ya baiwa jama'a daban-daban a Kano da wasu sassan Najeriya. Ahmad Musa ya yi koyi ne da tsohon kaftin din Super Eagles Joseph Ewo wanda shi ma ya taɓa ɗaukar nauyin karatun matasa 300 a yankin Niger Delta. Shugaban hukumar kwallon Najeriya ta NFF Amaju Pinnick ya ta'allaka kuma baya da rashin nasara da kasar ke fuskanta a gasannin ƙasa da ƙasa a 'yan kwanan nan da binciken da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar suke yi wa hukumar. Pinnick ya ce hukumar ta NFF tana fuskantar matsalar rashin kuɗi a lokacin da ya karɓa kiran ministan wasanni Sunday Dare domin ya yi bayani akan musabbabin koma baya da ƙasar ke fuskanta a gasanni a kwanan nan. 'Yan kwallon Najeriya 'yan ƙasa da shekaru 17 da kuma 'yan ƙasa da shekaru ashirin duk sun yi wa daga gasannin cin kofin duniya na wannan shekara a zagaye na biyu. Yayin da su kuma manyan 'yan wasan cikin gida suka kasa samun gurbin gasar nahiyar Afirka aka kuma fitar da su daga gasar wafu tun daga matakin rukuni-rukuni a baya bayan nan ma 'yan kwallon kasar maza da mata sun kasa samun tikitin shiga gasar wasannin olympics na shekara ta 2020 da za a gudanar a birnin tokyo shugaban na nff ya baiwa ministan amsa ne a wani rubutaccen bayani mai shafuka goma sha biyar inda ya zayyano dimbin matsaloli da hukumar ke fuskanta sabon kocin kungiyar kwallon kafar tottenham jose mourinho ya ce ba zai sake maimaita irin kurakuran da ya yi ba a zamansa wasu kungiyoyi a can baya kocin ɗan ƙasar portugal ya maye gurbin mauricio pochettino a jiya laraba wanda ya kai ƙarshen zamansa ba aiki na tsawon watanni goma sha ɗaya ya rasa aikinsa a manchester united a watan disamban bara sakamakon koma baya da ta fuskanta a lokacin murtala faruk sanyin na a washington dc To a gaida Murtala yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice. Wata tsohuwar babbar jami'ar fadar White House a bangaren harkokin tsaron ƙasar ta bayyana wa masu sauraron ba'asi game da binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa batun Ukraine ce ta yi landan a zaben amurka na shekara ta 2016 wanda trump ya lashe ba rasha ba zancen kage ne kawai kasar china ta ce tana ci gaba da kokarin warware takaddama cinikayya da ke faruwa tsakaninta da amurka duk da barazanar da shugaba donald trump ke yi mata na sanya haraji akan wasu kayayyaki da china ke farfarwa a kuma labaran namu kun ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta yi watsi da wani rahoto da ke cewa amurka na shirin janye sojojinta daga kasar koriya ta kudu haka ma akalla mutane biyu sun rasa rayukansu a arangama da baya-bayan nan da ya faru tsakanin jami'an tsaron iraki da masu zanga-zangan kin jinin gwamnatin birnin bagadaza. To ba sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aisha Tusile wacce ta karanto na labaran duniya da Julie da shi wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin voltex zanga-zanga. Ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai kuma gobe.